yẽna loogr poore d maanda kasɛt n tabende ne sũ yãa la zelma soab ka bes n tũud ne hakɩɩka n tʋlge rala wẽnde wẽnnaam yɛla a yembr yɩlgm n tar ka bena yẽn loogr poore le maanda kasɛto tɩ d soaba mohamad salallahu alayhi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la le yaa wẽnnaam tɩ n tʋʋma tɩ kot wẽnnaam tʋna pʋʋsa n tɩlga yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋgba ne malgre n na n tɩg n tãage diinã rolb raare fãa loogr poore ninga taab sallam yaa lislaanga ba biirim sallam ko tilgre la yolsgo la albarka ko taaba wẽnna tilgdo wẽnna yolsdo wẽnna maanr fãa yel albarka relle wẽnnaam le maana segl sõngo le seg taaba zaab kãngã yaasa maa kitaab bulug lmaram lilhafiz bn hajar alaskalani na n sõs ne taaba wẽnnaam diinã yelle d bõosr wẽnnaam wẽnna zĩndg laafɩ wẽnna yigl laafɩ wẽnna nafb ne bubi ned sẽn na wʋma pʋgẽ relle d sã n ket n tɛrame haram sẽn loogr ra sõsa ne taaba gɩdgra sẽn wa n sã n ne wala rao ne paga so ne taaba ko kelle koom nina sẽn kelle gida tɩ na dĩinã na po rawo so ne ko mni na para son so n kelle ne wala para a tɩg so ne ko mni na rawa son so n kelle rele hadis ko wa zugo يا حديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا tõnd yaool na kõ vẽenem tɩ sakra neb yiiba tɩ b na taaba wa sɩnga yem pʋgẽ kɔ sɩnga yembre b tõe naaga taaba n so tɩ ned fãa vugd kooma tɩ yẽ yel ka be relle na haa wa ka wa sẽn wa wa wilgame tɩ yaa gɩdgre rela a sã n yaa gɩdgre gɩdgra yaa wala sẽn wilg t'a yaa haram bɩ bɩ yaa wala sẽn kisgi Eh, bale gidagara tun wa mi tayami eh, taya tahrimi eh, da mun tahrimiya wa sun ya tanzihiya ana tanzihiya na a tiya wala hin yili yilgam ko yili yilgam de ya rasu ni par sun sun kele par me rasu ni son sun sun kele la amma sa ya haram wa ka kan wulgame tiga bu paton yi lele te ti sain wala hadis kan wotowa a pa tɔgɔ haram ye a pa tɔgɔ de ne ta yaa haram ti rɔba tun so ni paɣa sun so n kelle wala paɣa tun so ni raw sun so n kelle a han tɔgɔ ni fãa yelle yaa yelgr wa yeŋa kɔ n yeede yelgemde n yaa tɩ ne pãa paam koom n welg ne n so dalil bo n wolgdo to n yaa hadisi ne tõnd sẽn na n karem dũnna wã wala hadis kãngmã sã n yeelame tɩ bõe jawazu igtisali rajuli bifadli lmara sãn yẽ wã kõo sori dat tɩ sor beeme Ti tɩ rao so ninsã yẽnd wala pag sẽn so n kelle pag so n kelle rao tõe n dɩka yẽnda so Ti ya wala hadis kãngã masã ne hadis ne sẽn dãng taoora ya wala b yikda taab kɔ ya wala n pa ta taaba tɩ b sã n fasem gomda neere dela wilgame tɩ hadis ne sẽn dãng taoora gɩdga nina sẽn wa be wa pa gɩdgr sẽn maan tɩ yaa harame n yaa gɩdgre sẽn yag ne wala sẽn yɩɩd yɩlgem kɔ n yɩɩd yɩlgemde n yaa tɩ fo so ni pag sẽn so n kelle Eh, la hadis kãngã wa waama sãn na n kõs vẽenem n eh, tɩ sakrame n eh, tɩ tolsem wa be wa da sẽn tõe n kɩt pore pags n sʋʋ n kelle n so n ka ye koom ka pa ko kanga, n yel ka be tɩ pa tõe n dɩkame n maan wãna so ye la sã da yaa la haram wilg ba tɩ pa san pa paam koom pa pa tõe n dɩk na n maan wãna pa tõe ka dɩka so ye rẽ le hadis sẽn wa been n ka عن ابن عباس رضي الله عنه حديث كان غريب يا عبد الله بن عباس نين ونام يدرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أيلم تولنا النبي اما صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ترى من صوريا بفضل ميمونة نا ميمونة صون كله ميمونة يا وين أنت تنتو صلى الله عليه وسلم فقط rẽn le a sã n da sʋʋn kelle wẽntõn tʋʋmã sa sallam da maanda wãna da rɩkda kʋkãngã n kella n so rele hadis kanga be muslim poa hadis kanga n be muslim poa na le pase wali ashabi sunan le pase n deege n ya wala sunna moyem nengẽ wala abi daud imam at-tirmidhi imam an nasai imam ibn majah dẽn le bãmba pa na wa hadis leb n wab nengẽ n get wãna iktasala badu azwaji nabiyi sal llah alaihi wasallam ti wẽn tʋm tʋʋma sa sallam pa basanda wẽn tʋm tʋʋma sa sallam pa basanda ti yan fãa mi to to sallan tʋ ba pagba b yaa ba wai yaa ba wai dẽl b yelm tɩ yaa sanda sãnda n maan wãna n so fɩ jafna ten datɩ tɩ sɩng pʋga jafna wa ya singa mim ya ne wẽ tãnda rel b sʋʋbe sɩng pʋga fa jaa ay to wẽn to to sallan wa wẽn to to sallan wa yaktasila minha na singa so masa ko ni koom nin sẽn maan wãna koom nin sẽn kell beenẽ wã a yaoon yaa ma n wa na. paɣaba n so fa qalat lahu la paga yeele wani tun tuma alayhi salatu wasalam inni kuntu junuban ad mam da mi ya jana soaba mam da yɩɩme n yaa janaab soaba e la mam sẽn so wa fa qaala tɩ wẽnnaam nabia sa salam yeela yaa inna almaa bãng tɩ kooma yaa la yujnibu ma pa paamd janaab ye yãna janaab ka paamd kooma ye janaba man wana pa paamr koome kooma janaba bee ni fo kai daga janaba pa be ni kooma wa kooma tõe n ket n dɩk n maana wãna kooma ket n tõe n dɩk n yɩlgame kɔ da tõn wilgame tɩ kooma pa sãam kooma ket n tõe n dɩk n maana wãna kooma ket n tõe n dɩk n yɩlgame rel hadis kãngã wã me yaasa وصححه الترمذي امام الترمذي من حديثها وابن هزيمه ابن هزيمه من يقول جميع هذه كان ya ملكه rel ma sã na n gesame hadis mama zĩini saa sẽn wa sã yel wala sũnne gap rãm pʋga alwajhl awal fi tarjama tarawi rẽelem tõnd na n dãng n kõo vẽelem ne wala ne nina sẽn waa ne hadisa abdullah ibni abbas yaa wã soaba yaa nimbɔgɔ rel d bãnge yẽ me weere wẽnnaam dĩinã pʋgẽ kɔa la a nara fãnga dĩinã pʋga sẽn paasa tõnd me yõglgɔ la basem yam ne koɛɛg ninaa sẽn wa ne wã la bãng ninaa sẽn dɩk n taas tõnda لا يلبي هو ابو العباس abul abasa eh, ya wala yeme kuniya yeme kuniya wala fana ita zaal sahamba azala sahamba abul abbas abbas sahamba ko abdullah min abbas dalle yura la boto masa abdullah hiya abbas biga ibn abdul muttalib abbas min abdul muttalib biga al hashim hiya bani hashim ne da al qurashi ya qurashi ne da lalle abbas ni wani am ton to masa sallam ya sa biri ya sa biri na'am بيد حبر الأمة اللي يا زما كان بان كاسن سب هاي توين تون توين سلام بورون دما إمين عبد الله من عباس ين يا بين ين يا لبان كاسن سب وفقيهها للي يا فقه مو كاسن سين ولا زما كان فوق هم فهمت وين نام دينا وترجمان القرآن للي يا القرآن نور يسح ada bin ya alqur'ana noresa don wuli don abdullah bin abbas ata daraja dina eh sanin wala alqur'ana tafsira min poa tapatal patal to sahab sa poyi a to sahab sa poa hammi alqur'ana mana la alqur'ana ayaram han signing nina na, lazini sa sin sigi abdullah bin abbas yin tarfin lam kanga en tiga yide eh, wala sahab sa poyi wulida qabla al-hijra relle abdullah ibn abbas arogami tawte won to ma sallam nan paman hijra yimma kan kin madina ani yuma tabo ani yuma tabo le abdullah ibn abbas ronya da'a lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan to to ma alaihi salatu wasalam akosa min kwen akosa dora on ko abdullah ibn abbas to wannan sidde kosa to kosa tabandabe ne miki ti abdullah bin abbas hon waya yanga arayi me hu wannan annabi ya sallallahu alaihi wasallam da dai wannan annabi ya sallam ha wazi yi kin kin kai ba ta san patulog bumbu ye yi men yi taw taw mbaw po laga nya ko ngibil wannan annabi ya ma alaihi salatu wassalam ti kan kisa dan to wanto to sallama wana to wanto to mana kelon kosdo a kon kai wanto to ma na kosdo a kon kai. renki masã eh, tɩ wẽn tɩ tʋma sasalm majilisẽ wã sahaa bɛd-bɛdã fãa wata beene tɩ sã da wata ne kɔmba omar bn khatab a zã la a biiga abdullah bn omar n tar la n wa ne wẽnton tʋma sasalm majilisẽ wã eh, tɩ wẽnton tʋma zĩ dala wẽnton tʋma sasalm wa soka sahabsa yaa tɩ bʋg n be t'a fãa wa pa loe tẽngã tɩ ah? bʋg n be t'a fãa wa pa loe tẽng tɩ sahaa bɛd-bɛdã fãa yaool n beebe abubakar beebe omar beebe usman beebe ali bn abi talib beebe sahaa bɛd-bɛdã fãa zĩig beene ta fana ke wai ta masa nir fa ke da waiwa ko mbalan bauti ken ne na bala in te yi to wanda tuma sallama ta ayye dan le sahab sa mau me mau mau nir fa wa ni ti yur ko da ayye kelen papan sai abdullahi ibn umar yawlan sibin ya bilfu yimi ti ya ti ni na lan ya yu zoyrin masa sahabe be be ma taw yi ha na yi square mo ya ya ayye hira be ko ta kelen ma na ta kelen si kelen paleke rela yi yika woto wo neye eh, saabsa yik n loog n kulb zagsẽn wo n tẽg ta yɩr yeela abdullah bn yi yeela saab mama sa omar bn khatab mam yaool nina la a soka n ges yaa tɩbgɔ la ta tamaro tɩɩ wa tamaro tɩɩ fãma pa le ka fo n taka n fãsg ki a be fo a ba ko la a yeela ya la bõe n ket f la ko wa to sa ko no masa rel woto wa umarun kata a sabsa sabiga ne ya wa ngo to zakon wa le ya bon kiti ya boto ne ya rata tamata gomu yadda ndon to mane ngata bank ta biga ya bangar bi aye ara tamata sanda to san lame wenton to mana ko sa do an ko wenton to masa ko do an ko men na taban tol so mara ya ribal ko tulsuma ya to so wenton to ma yi so wa tara ma do an ko fo d maan wa zak n wa togsd n yaa dɔga ãyna maan fo dɔɔgame sã bãagr sẽn dɩk n wa zak n wa tag n togsdẽ rele wẽnton tõog salem kosame kõ abdullah bin abbas ne koɛɛga sẽn yɩɩ tɩ wãna allahuma fakihhu fi din wẽnnaam nabi yaa salem kosa woto n kõ-a n soab wẽnde fasma diinã pʋgã masala, diinã masaala kɩɩme tɩ doog kãngã tabendame abdullah bin abbas a ra yaa diinã من القرآن تفسيري لا مدينة مسألة وصغة لنبي آمان قصغة وعلمه التعويل لعلمه من تفسيري تعويل كي يقول تفسير القرآن مانا ركي مين عبد الله بن عباس أصل يقمان وانا أصل لغة صحاب سوصغ فاجل لي ني القرآن مينم ني القرآن مينم لا يدوغ هم قصن كيوان فأدرك علما كثيرا للي عبد الله بن عباس فأما بانغرسن يا وصغة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وين تنتم معنا كعلم وكبنا هذا الاهتلام ريتي عبد الله بن عباس فامن لو ربي كتاب عليكم زيغا ان يسخ بالكم نزي بالفو تمون النبي نعم صلى الله عليه وسلم يا وانا تمون النبي نعم صلى الله عليه وسلم يا ما معنا نعم, نعم ومات في الطائف لا عبد الله بن عباس مثلا يما انا ييني طائف لا ما انا كعلم يمين غتك ما انا يي طائف سنه ثمانيه سنه ثمانيه وستين ترى إيه، يوم سنة ثمان وستين لا تقول وانت تما صلى الله عليه وسلم يوم إيه، بسوبي لا نيجي يوم بسوبي إيه، لا نيجي وصلى عليه محمد بن الحنفية تي محمد بن الحنفية يا نينينا سمبوسا سين ولا عبد الله بن عباس عفوا أحسن ما نكالما يمي نترى يوم وانا يوم بسنين يوم لا نيجي أيوم نسون لدي yẽme menga sẽn vɩɩm tẽngãngã zugu yaa yʋʋm pi sobe la a nii rel ne nina sẽn pʋʋsa wa la mohamad bin hanafiya wa qaala la a menga yaool n yeelmã sã ne nina sẽn pʋʋsa abdullah bin abbasa a yeelame tɩ wãna alyauma mata rabbaniyu hadihi l umma ad yaa rũndã raara la zãma kãngã wubda maan kaala abdullah bin abbas rel woto ya kase to a sẽn kõ tɩ n kiidã zugum kɔ t'a yɩ bãngda n yɩ bãn-kãsengã n yɩ kɔgenda la yɩ wubda n wʋb yɩsa yene wala n wẽn tɩ m tʋba sa sallam n sahaabsa al wajh sãani neng sẽn na n paas yiib n soabmã sã fɩ tahrijihima yaa hadis bãmba b yiibã yaa b sẽn yɩ n zĩig nina sã yene wala sũnda gap rame ama amma hadisi ne hadis nina hadisi ne nga yi yẽlbgo hadisi abdullah bin abbas حديث عبد الله بن عباس سيني حديث كان فقد أخرجه مسلم إمام مسلم يسي سيني ولا حديث كان في أحاديث الخير لا وا حديث بو كتاب الخير لا تفكري حديث لما بقى أوا بينهم من طريق ابن جريج لا ريق يا ابن جريج نين ابن جريج جميع يولا عبد الملك ابن عبد العزيز أيولا عبد الملك ابن عبد العزيز قال أيه لما يا أخبرني عمرو بن دينار ta amr ibn dinar kon yake bari amr ibn dinar in kon yake bari ta hadisa sura masala wato in tuntu to halin ti yiwon tuntu sallam ne amr ibn dinar kon yake ke bari qara amr ibn dinar mai yawon yi lamiya akbaru ilmi man bangara hun wa fajili walladhi yahtiru ala bali labumine hum bi man ta'sa qawa anna abasasa ahbarani abasasa asaba ko ma mi kibari ko maame kibare annabi na abbas ndegen yi annenge ibn abbas nenge abdullah ibn abbas ahbarahu tiyen ko yeme kibare donc abdullah ibn abbas ma ya yin wo mun ton to masa sallam nenge anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, to wannan annabi ya ma sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu tara yimin da sodin ya bi maimuna bi maimuna ne maimuna sun marwana sun so winkelle dalle hadisi sun lawta ta hadis kan a wotowa a sora wotowa yalla ya sora malagri ti boro ka zugumbi rikim ta bangar baye wa kad a allahu qaw bangar sanda an man wana an zang hadisa bangar sanda an zang hadisa li hadha taraddud eh, ni sikni na huwa hadisa pokon sikka yi an sobnenge toni elemti amr ibn dinar ayelemti wana akbaru ilmi man bangra wa ulum fa والذي يخطر على بالي لبومي نهمان وانا هو واتمام زغي هو واتمام زغي أن أبا السعساء أخبرني ياتي أبا السعساء أصبع هي كومام كيبالي لن ولغني تهي تتو يمينا حديثة قدبوا a gada neng ni na sẽn segd n yɩɩ bõe a ka gada kãn-kã ye bala yaa sik goam n be beene mam bãngrã sẽn wao fãa la sẽn wat yãmb pʋ tẽer ne a ne pa a pa wãaga ye la wilga me tɩ yaa wa sikn be bõe sikn be sã yel wala gomda n yã wa n kɩt bãngd sãn na zagng hadiis kãnga ne gom kãngã eh, wã la bãngd b wʋsg sãn da zagng hadiisa ah. le annahu shak tɩ bala y wã wa sika la maane sã yel wala bõe hadiisa meng reegr kɔ eh, yaa wala ned sẽn na n yẽs foo ne gomde n eh, dɩk wakat sẽn woglg masã fo pa leb n maan wãna fo pa leb n tar bãng wãk fas tɩ yaa zagd fo yetɩ a ah, mam bãngrã yẽ sẽn waoog fãa ah. lama bũmb lʋɩt mam menga pʋ-tẽerẽ yẽ yaa sagl n yẽs ne maam donc ligame tɩ gomda na n be be wa sik n ne tɩ ba ha ya yaa boodo tɩ sã n na n bo gom ka pa tõe n dɩk n kao boodo wa yaa mam bãngrã wʋsg fãa la sẽn wat mam pʋ-tẽerẽ yẽ yaa zagr n yẽs ne maam fo pa tɩ yaa yẽ wa bo ya wa sik n be be yẽ wã bangara san na tɩ bãngr sãnda yeele tɩ hadiisa tara zãnga bala a kelgra pa tall pãn kɔ a kelgda ni nabiyaamã goamã ya. Patal tall pãng ye bala sã n da tall n pãnga a yeelame a zaal n wilg maam woto ne maam n kao buda wotone rɩk y masã tɩ b yetɩ yẽ wa sik n be be fi lisnad eh, hadiisa meng tikr wɛɛngẽ fa yaskutu tamasuk bilhadis tɩ bãmb dãmbã yeelmã sã sã n mikame tɩ yaa woto yẽ hadis kãngã gadb lʋɩtame hadis kãngã gadba yẽ maanda wãna yẽ lʋɩtame tɩ bãngdbã na n lek masã bãngdbã na n leke eh, wa yaa bãngd sã n na la sẽn wa ne gom kãngã wa وصحيح لبيت أما قوم هم لك مثلا أن هذا غير مؤثر لأمري قوم نهي الوتوى أمر من دينار سنيلي تسعين ومن بانغرا سنووغي لهم واتمن بتيني يا زالني سماما إن يو سبا قتين زان حديثة وين يو قتلن تلقين فونا حديثة ملغر وين حديثة نما نوانا حديثة يا سمالغي لأمرين نيالي يبو أيوة يا وين الأول أن هذا غالب الظن gomni na amrin ni dinar sun toksa ya ya ba han tigon wili ba han tigon man wana hun wili tiyeb me san tigon wili ni ya sid gomde ni ya sida da ka pale me ya gwe pale ya kuwa kwa tiyeb sun wili da ka pawa sik sik kwa ya tiyebo la ya sun wili gali ko fan la shaka dal pasik kwa ya tiye sun wili da ka apa man wana apa sikie yake bi yam san da ga alqur'ana ko wannan me da mutubai يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا يا أيها من وسهم قصدنا والنعمة اجتنبوا زي زانغيا كثيرا من الظن تيبوا صغا تيبوا صغا امتيدمي امتيدمي امتيدمي إن بعض الظن اسم بلا تيبا ساندا أبيت فاوي تيبا ساندا يا وين يا وين كيس ويا زنوبا wilgame tɩ tẽeb nina n be bee sẽn yaa sɩda t'a sã n wa wilgo n rel yaa tẽn-kãng la sẽn be ka wako yaa tẽn-kãngã la sẽn wa b hadiisa woto pʋgẽ wã wa ahbaru lahad innama tufidu galbatu adan hadiis nina me sẽn wate tɩ tũu sora yembr n wa tɩ bõn tɩ hadiis ahad wala hadiis aziz hadiis mashhur hadiis ahad bãmb fãa yila mutawatira yaa bõe yaa sẽn na yɩ sãma kẽeng n deegã wã ne bãmb fãa gil boon tɩ ahadis al ahad ahada masã n yaa nebã ye ndi rawa wa wala nebã yiibu n deega hadisa hi yi ton to tɩ ne ngi a sẽn tõe n kõ tõnd yõod fãa yaa tẽeb sẽn wili ya tim sun wili la ke ka kabang ka ke n wãake bãng n wãaka yaa sẽn na mike tɩ yaa zãma kẽeng n na hadiisa wẽnnaam ne nengẽ wala nabi sa sallam koɛɛg sẽn yetɩ me man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min nar ned wa ned sẽn wa n yag maam zĩn n beedo maam wẽn tʋm tʋʋr salam zĩn n beedo ne pʋtoogo a soaba bao zĩn nig zĩig buumã pʋgã hadis kãngã sahaabo pisopoe la a zaka pisopoe la a zak n deega wẽnnaam nabiyaam nengẽ rɩkɩb tɩ wala hadis kãngã bãngdbã yeelame yaa yõ hadis bãmb buudã pa baood fa y sog wa sahaabo pisopoe n deeg n yi bãmb nengẽ t'a pisopoe wala taabi ɩɩmã n deeg n yi bãmb nengẽ t'a ta wala pisopoe t'a loog tɩ wna hal n wa tõnd nengẽ yõ soaba pa tõe maana sik yẽ wã pʋgẽ wãn wãn to sik pa kẽed be wa la hadiis rãmbã pa fãa n tũ so-kãngã n wa tõnd ye hadiis rãmbã n be be tɩ yaa nin-yãng bal n deega nabiyaamã nengẽ wala hadiisi ni wẽnnaam nabia salam yeete innama al amalu binniya wa innama likulli mri'in ma wa tun fa ya niya e, niya ni na aran bi mehen de kayen bena hadis kan ga ya umar bin khattab yenta inde ga wannan nabi amne sahaba ba yenta fana ga hadis kan ga regar pawni yan ya yenta kim ta hadis kanga fo san wa tan yẽ ka pni na pʋga to ya ta yia osman afan nengẽ wala a abi musa ashari nen fo yetame mata hadis kan ka malg ye a pa malga yaa bõe yĩnga a sora yaa yentã yaa sahab kãnga omar bn khatab yaa yẽnd na ya deega wẽnnaam nabiyaam nengẽ yãm pa yã rẽl ri reegre t'a yi wẽn to tʋʋmã nengẽ wa tõnd nengẽ wa a soa ya paa ye ye rẽl sẽn tũud wala ned a yembre nebã yiibu sẽn wʋma wẽnnaam nabiyaa salm nengẽ yẽ la boon tɩ hadis l ahad yemre yemre ko ne hadisi la lelen ye soba ya ya tiyam sun wilin bebe ne kai la amma hande wala sama piso po ya n abanga wa ko ai yin abanga wa ka rike ma eh, tiye patwen ki hadis kan ga ayi bayin ayi hadis kan pamala ge ghayra anna dhanna ala maratib fil quwwa tiba me ya dargara ma tiba ya dargara ma tiba bebe eh, tiye ya waya kin ko yin ya wala banga wa ka tiba me bebe ne han n ya valanga نعم مثل هذه الثيغة لا تخرجه عن كونه معلوما رل ولا قوم كان أمر من دينا سمولغا أباتين يسي حديثا اتنبا يتبقمي أقوى يا حديث مالغي يا حديث مال وانا تابندي وإن كانت تشعر بأنه ليس حافظا له بات همي كما تقوم نيهم وطن نيهم تتوا أقوى تتون وي تون سانتا دمي انتيا ويمي نكاكار قوم نيركو aka gar gomna bai aka gar gomna soma ye bale gomni ne hin wani wa mam teba wusra la mam bang rusu yin ya zalin yesma ya ko ka gar gomna an yi garin wa soma yan yan wani bai yan wani gom kan wato no na na pas ma ta yi mun saba eh anna hadith ibn abbas hadith ibn abbas ne tun to tilo wato wa kar ahrajahu ashabu sunan sunna muima abi salama wa ولا سنة ابي داود سنة النسائي سنة الترمذي سنة من ماجه بما بنا صفايا هو علي حديثه بما بنا صحه وني حديثه كما ذكر الحافظ ولا حافظ الحجر من هم منهم قد تبلغ المرام فوا من طريق اخر لن يوا صورتك فسو كان اي pasol ni na to nan dega amru ni dinar sura yi ah hadisi le wa me ni ninga la rapata ba hum لا بين وبين كما سياتي ومعناه هو معنى حديث امر من الدينار لا حديث كان من معنى وكتن قط امر من الدينار حديث قط معنى نوا كتي يايمبل وليس فيه شيء من ذلك تردد لا سو كان تن فيا سيك من بيني سو كان كليا يلغم دي سيك من غوم باوي ريلي يو فا قطن وا pãnga wilg tɩ hadiisã yaa sẽn maan wãna hadiis kãngã yaa sẽn tabende amma hadiisu sani rel hadis kãngã yẽ tabanda woto reke meta hadis kanga bangar bane nge ya hadis malare eh. ne lam hadisa eh. tayi bin soba masa yi soba hadisa la hin wane tebe sunna ka param mapora sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan abi daud hadisi ne huwa abi waya hadisa malaka mbi bi hadisa pa malaka e twenty ga hadisa nasbi se te tinga hadisi ne hin yele to won ton tuma sallam parba sanda abu su sing pora to won ton tuma wa ndatin na so a pora tɩ pagã yeel wẽn-tõn-toomã yaa ad mam da yiim n tar gãnaab tɩ wẽn-tõn-toomã leka yaa kooma yaa pa paamd gãnaab ye kooma maana kooma a gãnaab pa yõkr kooma ye ya foola gãnaabã la ka kooma yẽ gãnaab pa be ne a ye hadis kãngã woto wa yaa hadis kãngã malg n be bɩ pa malge la yetɩ amma hadis sani fakad ahrajahu abu daud hadis kãngã abu daud yiisalame wa wa ibn وابن wal hakim ban fa yi sa hadisa la tun an sore hadis kanga tun an sore wa min tariqi simak ibn harb tuni kanga sobnu bin simak ibn harb ya yin umman wana yin de hadisa an ikrima ikrimat nenge ikrima la ikrima kawaya jehe yel solomde abu jahl biga ikrima ibn abi jahl abu jahl sama ya fara ndog mu'mina ga ya sahaba ikrima ga ya fara. halan to lon degar kan hadi da ma wannan ton ton sallam ne ani ikrima ani ibn abbas kan yi ibn abbas ne wannan am yadr be nga qal ibn abbas to mutu am nabi ya sallam yi lame in to hadisa ah. rele hadisa ah, sura la woto hadis kan ga sura la woto tayib hadis kan ga malaga bi pamalage la banga bay wakat a allahu qaum hadis kan ga me bangar sanan zanga ah. hadis kan ga bangar sanan zanga ni an sababu bisimak ibn harb simak bin harba soba nin kanga soba burgun be zugun hadisa bangar benenga a hadisa riga dan bi bi hadisa pariga de bula ya bonki to burga waya wasaga zugun wa huwa saduqun bangar ba yemta ya sid soba saya ni ne ramenga yemenga ya sid soba ikhtalata bi akhara la abangara yawlum pogum masa rata kasanga pogum awanya kamami rezo menmami yẽra yaa sabab rãmb sẽn paamd hadiisã bãng dɛd sãnda la tall la da sabab rãmba nina yaa sẽn yɩ wala eh, yʋgemd zugu n loe a sẽn yɩ zugu n loe wa tɩ zugã yãgem hadiis rãmb ninsã sẽn da rulsa yẽsdame masã tɩ hadiisã pa tũud soa ye yẽ yaa sababa yembre nina yaa gap rãmb maan yõk bugu yẽsda tɩ gas rãmb maan karem ne wa yaa gap rãmb ma yõk bugumã lebga yẽ yẽs ne a zugu masã wa t'a kalmar hadisi da mani ta masa a to indika yawa hadisin te te ya zalan ko ya ti ni na ya wala bi ribil hinan kai bi yin yemi hinda man wana yemi hinda tabatin bu su bi ga zugun sama e ta ya gata yi fa yi ta sabab ti ne ya amu o santar bi ga nun bi ga sama to wannan bu bi ga budo san sir pali ma ngan tar panga fo yamma da fo wa mo tan patun so e ko min pa ma hadisa bang bera sanda ta sẽn da sa hadiis rãmbã tɩ bɩa zugẽ wã nina ya para man maan kaalem basa pagã kaalem ma masa ye n yi sababo t'a maan wãna t'a yirib tɩ ma da rũlsã sa fa taab e ta n kaalem tɩ pa leb n tũud soa ye wõ fãa yɩl yaa sabab rãmb ninsã sẽn tõe n kɩ ned bo nina me bo ya kulluma kulluma masa a, n taa ta nina a sẽn zonnum ne t'a bale leb n ne ye n maan goma ma goamã masã pa le tũud ye Eh, wala kasma ne sun kolo so eh, wakati so mi wata mi nyame eh, ta goma pale tum so e ko a goma pale tum so ye en ya sababa ram ko ti kulma on wane rilla en wo faaji da bi hadisa muhim ne nge en tun mi man wana en tun mi pa ma ta abangani na da rul sa pa nyame ril yam sa wata kan bini bãngda t'a yaa ya kãnga yaa wan wan to lem na n ne rɩkɩme tɩ bãngdbã yeele fa kana yaqbalu atalqin kɩme tɩ simak min harb masa eh, n wa n yãgem masã t'a yẽ menga ka leb me a hadiisrã maan welsd wa wã a sakda lem sɔgɔ b sã n lem sã n yetɩ yetɩ woto a yit n yeelame a yitame maan wãna n yeel ba tɩ ned n yeela yaa yõ yaa hadiisa rel wakat tãmbã sã hadiisã bãngdb nengẽ b na n maana wãn wãn n welga nin-kãngã soab hadiis la b malge ne hadiis la b n pa malge rel bãngdbã a karen-biis n wa la bãngda bale karen-biis n be beene tɩ b sẽn da beene wã n deegda hadiisã maa nengẽ wã yaa sẽn wa n tar laafɩ wa wakato b sẽn wat n bãng tɩ karen-saamã masã wã a tẽdgame rezo wa pa leb n tʋmd ye b basda a hadiis rãmbã reegare pa reeg wʋlsda nengẽ basda la karimbi san na bebe in en kelen continue ne ha man wana ne so wan yiri ba fa bam gol sa fa relem san dat na manga hadihi ra mahum malaga masa abu le ba da karimbi hini sa hande ka hadisa tawtana fa yama bam hadihi ra mafa ya sama le ne mi sa hu wan diere a han yama poro masa bam hadihi ra ma bam hadihi le pamala malaga bale bam de ga la wakat bo ya bangra hu wan kalam ta bo wakat lu man wana labam so wan diera rel wakat kan abli ba da kan kanga yẽ ya bõe yẽ ya sanga yembr sẽn bai ne sinak ibne harb sẽn na kan tɩg wa bi annahu lele hafiz min hajar ya ban ka sanga yin lekame bi annahu rawahu an simak shu'ba ti hadisi ne ton tun moto waya ya imam shuba n ka hadisa simak bin harb ne. shuba wa me yaa hadiisa bãn kãsenga yembre shuba bin hajjaj ninkãngã soaba ra gomda bõe rãp wɛɛngẽ yaa imam me aimat l jarh wa tadi hadiisã bãengdbã yaa bãmb n kõt vẽelem b zuge a zagl hadis tõe n deegme a zagl hadis pa tõe n deege rɩkame tɩ imam sʋʋba a ra talla neda yembra sẽn gomda zuge tɩ boon tɩ abane eh, bin hibane taglibi ninkãngã soaba ra yaa shɩɩl yaa ned sẽn yaa shɩɩ a ned kɔ rele sʋʋba sã n da taa majlis n wa gomda la gom ya yaa gom-bɛda awata yela majlisun waya li an akhirra min as-sama'i ila al-ardi khairun li min an aqula haddathani abban min taghlib mam na yi sasun wan lu itenga nya wa ya yolo ne ma men na ita abban min taghlibin ko mam hadisa ya ne da lahu mulgira ne da men al-kadra bangra pokon ko waka sanna ta min yele li an arwiya min bawli himari hatta arwa khairun li min an aqula haddathani abban min taghlib mam sunna yu bangrodum halon wa tigai yõ sõu ne maam nambã me tɩ yõ wa yẽs maam hadiisa la yaa bõe n kɩ tɩ yaa woto bala neda yaa sɩɩ a neda yaa sɩɩ a neda t'a sẽn kõt vẽelem nina woto wã yaa sẽn na yɩl n tɩ b zoee laka n da wa ree hadiis rãmbã nengẽ n wa kẽes wẽnnaam dĩinã pʋgẽ bũmb ne sẽn ka be yã pa yã rel sẽn da gomd woto wã pa neda me n kisgr koa yaa diinã gũugu hadiisa wẽnbã b gũm wẽnnaam dĩinã woto n bala n tolg n gome hal b saamdame meng zugu b gomame wala sẽn kõ e yinda aran karanga ali ibn madini ya hadisa mo kasanga yemre ngom na rapa to waso kaya la fo baba wa al hali hadisa wayngi ngato yinde ga hadis bu pato yinde ga tasuri la wanti ne da to to sokko yen soba to ton sokko da hokai la ta haya man baba man baba ya valan a hadis patum ni la amne ya yemen bawo ko je ya hadisa muhimma rikin da tarapu pelem bangar sang man wana asan kawo wonkin wo bala obul gidan batin yawa yibo an te yesu pa sora da botoy woto la wani namdi ne ta ta tun tɩ yaa laafɩ tɩ hadis dãmbã wa tɩ hadis dãmbã fãa waame n yaa pas tɩ fãa gil yaa vẽelã hadis baa yen tãag ka be bɩ ta dinga dẽgd kɔ bala la wotone zãng meng sã n be po zugẽ b bãan wãna b kota vẽenem rele muraire kaka tish imam shu'ba rega hadisa simak min harb la imam shu'ba kanga wa masa ahanta darga ni hadisa min pogonwa la santa zini na wa akaran sam da magilli a huda karan sam ma a wakat songa ndiga hadis asan wace daga a yaga asan wace daga a fari yaga hadisi rel imam shu'ba re hadisa simak min harb ne ngwa ya dalil hun kwaton panga te hadis kanga a ka naage a sẽn wa n gẽdga bãngrã wakata ye bal nin-kãngã soaba yaa ned sẽn gũusd wʋsgɔ a sẽn ta darga nina hadiisã mine n pʋgẽ wã a pa reegd hadiis yaar ye rẽ la a sẽn bãngde tɩ hadiisã sɩd malgame t'a yaool n maan wãna t'a yaool n maan wã t'a yaool n deeg hadiisã zãng sẽn paasd yiib n soaba jarir abdurahman yaa hadiis mokãsengã yembre yẽ zãnga bõe yẽ zãnga mokãngã a zãnga la ne bõe a yãnda lame t'a yaa yĩngr n ta kene ita hadis bale re yigata yin la ya ta ya hando wote ta ita hadisi bale re yigata kelen luba woto ba don ti ya gomde han zaini simak bin harb bala ya mo kasin la hango mazugun ko ta gomna mitar tarpan la gomna panga masakawa eh, tigan ya wan wanto a gomna kawa yusab bale sabab ni na fon tuen libe ne hadisa sabab ram be be to tuen libe hadisa sabab ram be be to tuen libe hadisa yetika hadis ko yi tika hadisi pa bang hadisi soma yi o faham hadisi soma yi yi kita lebsa hadisi bale mi mi ta aisha wannan tun to sallam para ayin same yele man haddasakum anna muhammadan balaka iman faqad a'zama al-firyata ala allah ni do wani tun wani ni yamba yato wannan nabi ya ma yalsa yingirin dode a wa daga zirin be hin ya kasanga ndogol wenna aisha kwayar lawato to wannan tun sallam sahaba huzaifa ibn al zai fa yaulun wani hadisi yi ta wani bala nabi sallallahu alaihi wa sallama fi subatati qaumi tin ya wannan nabi sallallahu sallam bin dode eh, sa'ad zin ko kubelin ko ta yal hingirin dode zai fa wani wato aisha riga me ta huzaifa ta bande eh, hadis ma mabiji ba masa bangar ba ka hadis ba mabiji ba wanto rel bangar ba wuni gabe aisha tarabum hadisi na aisha goma ya ya bod han ya ne zakan bodo bale aisha ra patun wẽnnaam nabiyaam n yita so-toogrã wa yẽ gomna zak pʋgẽ yelle zakã pʋgẽ ya wẽn tõnd tʋm pa yɛ zak pʋgẽ tar tolsem ne fo yɛla yĩngr n doodla daarba a yen tã ãnd sẽn maan kaset ne rela ye la yẽ wa soabã masã yaa hozaipa yẽ tũu wẽnnaam nabiyaam n yɩ sore n tɩg yẽ tɩ wẽnnaam nabiyaa salam tabẽ zĩig sẽn yaa kubɛ la yaa sagdo t'a yɛls yĩngr n doode rel hadis kãngame yaa hadis n tabende be buhaari pʋgã yẽ tabenda woto rel yab zĩngr n a pa yɛl wẽnnaam dĩinã pʋgẽ ye yaa zĩiga la b gete fo sã n get tɩ zĩiga zĩiga yaa kugri tɩ fo sã n na n yals n doode a na n maana wãna a fẽeda fo teeda dẽn la zĩ-kãngã yaa tele fo yĩgemde la yẽ maan wãna n gũusg teeda kɔa la zĩiga alhaala tõeme tɩ bõe yẽngã sã n yĩgem kãngã ba tõe yɩ sab fo paam bãase rel wakat kãngã yeel ka be tɩ fo yɛl zĩngr n doode tɩ sã n mikame tẽngãngã fõogda bõe kooma t'a pa tar bũmb sẽn tõe n maan wãna n tõe n fãe fo fo teera rel alhaal kãngã wẽntɩm tɩ wa sallam maan wãna sẽn gũusa la jarib ne abdurahman yẽra pa tar vẽelem ne a huzaifa hadiisa ye tɩ yẽ yɩ tao tao lub wẽ lub mora d yẽ yaala yĩngẽ t'a rotem saa woto bala saa woto rẽ le hadiisa wẽem nengẽ yɛr sãn na n be bɛ sẽn gomd yẽ sã n yel wala hadiisa bãngdba t'a pa yag nimẽdame yel kɔ wala b maana wãna alminhan eh yemi soba abman wala abzanga labi la zangara yi wani wanto zangara ya shu'ba zanga imam ne tun gomo to imam uba ya yin zanga la sababa ya mun la yiti pi wura zakanore wum ganga onam ra zakon yo te kala han ba hadisi riga lam sokanje ya fo kemen sokanje se le tum sokaman ba ganga wira zakan ka kabe sokor kwa la be ta ay bora tuin su kala men gesia a tuin me ta pa a pa mi ati ko mu yi da babin ya a pa mi ba mara mati ko rele zangar kanga pa yi gi zangar kanga pa zi yi be be ne han zangi sai wala hadisa mu yim sanda ne bi ya da ta so bon wera bon wero umar wana ndamada na wa woto ne wo fo min zom bonga ndata kene ta tawa wa yi wero woto ne ta a kengra wa to bulu ban kelam ne ta hadis bari ga ta pata ne da mi a sẽn zaob maan tɩ tɩ wa pa nedam soab kɔ bon wilgame hadiisa a b sɩd gũusa gũusa wẽn tɩn tʋʋma goam kɔ wa yel bãmba yaa pa sãngr zĩig wa la bãmb tɩg n geela yẽ wã fãa gɩd tɩ tɩg naage hadiisa pʋgẽ t'a pa reegdb rãmb hadiise y e, tẽm tɩ imam buhari kẽnga ned a yẽ neng na n tɩ ree hadiise imam buhari n tɩ taam mik tamaana wãna hadiisa moora yɩɩ ne bõe ki ni wom woto n belg bõe na n yõke baa fo ka bebe t'a maan woto t'a kolg t'a paam n gama imam buhari sʋka n yese bõe n be laagõ la yetɩ bũmb ka be maana woto bala na paam n gãda kɔ t'a kell lebg n a pa ree hadiise kɔ ned sẽn tar silm kãngã a tõe n yagm n tʋm-tʋʋm ziri t'a kell n maan kell n basa woto kɔ hadiise tʋʋm rẽ le tɩ hadiisa yella a yella sɩd kɔ a yel la sẽn yaa gũugda wʋsgɔ gũuda wʋsg tɩ tɩ zãng yel nina menga eh, tɩ pa zãng kɔa la yaa pãa yaa sẽn na yel n gũus wẽnnaam nabiyaam goame tɩ negd da ni kẽbe kɔ negd da ni maan wa ra wa tɩg n kalem beene ni, na rɩk y mas tɩ imam habsin hajar eh, a sẽn wa ne vẽelem nina wã ket n kɔta tõnd pãng tɩ hadiisa yaa sẽn maan wãna yaa sẽn tabende kama inda hakim wala hadisa be imam hakim ga papawa. وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم الامام شعبه بريغه دا كان سام دا منين تسام با حديث مالغي حديث با مالغ فاني بريغه دي الى الحديث كان اريغه لمي انتي وين انتي سيان ولا سماك من حرب نين قال وقال في التهذيب التهذيب ومن سمع منه تنيني نفاجر سن وان وما سماك نين اي سماك من حرب قديما إيه، قرن توتنا بياما tawte bangra nan ka kalam taaba mislu shu'ba wala imam shu'ba wa sufyan sauri la sufyan sauri ban fa ya kalam bisi labam de ga bangra wakati na sun wanke tan tallashi wa ayama hannan batte daga wakati bam de ga rel hadis kan ga tumbe nin ko la nem san son wanje ga sun ya ma pura musa bam hadis da mabiyan da bam moto bala ne da nyaka ma me masa tõnd pa a a me a hadiis rãmb yaa sõma n pa sõma gomna sẽn dat masã kɔ tɩ b yal soto rel wilgda me sabab tõe wa paama wa bãngda t'a yirib a sã n yirib masã goama yita woto bala wa yaa sẽn paam la yet wa a yeta goama masã tɩ pa le tũudna wa kɔ wakat kãnga yaa yãmba ha woto muxtalite hadisa bãngdb nenga boone tɩ bõe muxtalit la talla da sabab rãmb kɔa n wat n ki t'a yama maan wãna t'a yama yik t'a pa le bn tẽra sẽn da maan wãna a sẽn da gom zaamã menge pa le tẽr yaase Na. la yelpa hadisuhum anhu sahihun mustaqim rẽn le bãmb hadisa sã yẽnd wala sibrak n harb nengẽ ya hadisu n malge sẽn tẽe tɩrga walida qala tirmidi rẽn kɩ tɩ imam tirmidi yeele yaa hada hadisun hasanun sahih rẽn le imam tirmidi wilgm tɩ yaa hadis n malge imam tirmidi a wilgb tɩ hadisa malgb imam tirmidi me ya imam buhari karen biga. Ya imam buhari karen biga. la kelge karen-biilmã a zĩnda ne a bɩ ya hadisa yin ta la rere imam buhari ne hadisa yin ta la pam imam buhari ne to na imam buhari karin bisa hadisa mu ne yella ya wutu hadisa yin ta ko san pam fole ba karim biwo bale fole ga bangara ne ngo are ga imam buhari ne hadis to kele na ga sondare ni imam buhari karin bisa نعم ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال حاكم امام حاكم يلمي هذا حديث صحيح تي حديث يا حسن ملغي في الطهاره ابي يلغى بابين ولم يخرجا لبيسي ولم يفضله الا لمن يلمي تي بابا مي يا بابا حديث زون زامي ya pa paam hadisa zugu zangi wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi en yeme mana wana yeme kelen fogol gom kanga yete gomna ya zinge hadisa zan ka zugu rele eh, yo me lebe ya hun ligir masa ti hadisa ya han tabande rele hadis ba mabiyi ba to wa a tabanna <clears throat> san tabanna masa ya eh, eh, tile maha bidu fahma gombi sa mahaw a gombi sa wẽnnaam nabiya sa salam koɛɛg sẽn yetɩ yaa bɩfadli maimuna maimuna sẽn sʋʋn kelle fadla yaa bõe ko kelle maimuna sẽn maan wãna sẽn sʋʋn kelle maimuna wa yaa ãnsaba bala ya wẽntɩ tʋʋma sa salam pagã hiya maimuna bint lharis alhilaliya rela yaa maimuna n yaa haris bɩ pugla تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم فود لمي سنه 70 هجره ويوم يوبوي اهي ما كان لما اعتمر عمرة القضية وقتنا وانت توصل ومعنى نية نما عمرة هي يور لله قضاء وبنى بها نبي عليه الصلاة والسلام كينا انت يعتغى في سرفة <clears throat> زيغة بمبونت سرفة موضع بينه وبين التنعيم ثلاثة أميال لا يزيهم في تنعيم <clears throat> tan'im wala makruna runa han kenne ba <coughs> do abuna ngo mana wana al umru wari kre ya bu so ken tan'im ken ta mana wana nti bobo lele bon wa lele ban ken ta bobo lele bon wa eh, bati ya to hum ban nabiya masun pon ko eh, lele ne ban yin to mna ko en to indik al umru nor wana nor piga nor pi mm, waton gomna mam dik al umru nor pisi <laughs> la pataban no e pa je muso wa sahabza la patum na fa wata boto nun ko re tan'ima masa sarifa wa masa a pẽene tan'im la a ne tan'im zemsda miila a tãabo zemsda miila tãabo a ne tan'im rẽ tan im rile zikanga wẽn tʋm-tʋma masa sallam maan wãna kẽ ne sã yẽnd wala maimuna wa dhalika bada mauti zaujiha la yẽ ya sɩda kaalem poor kɔ wilgame t'a maimuna ra rãngã fure sida kɔ te sida maan wana sida maan kaalem a beoorum يمرا ابي ارهم ابن عبد الاوزا دل السيدة دوتوني دل السيدة همان كالم تونتون توما يولو نامان وانا تونتون توما يولو نام فورة دل وانتون توما سسلم بابا واي وفاقي بيا بيبول يا ينتان يا عائشة هنكي لفاقي ليا بو فوتو يا هنكي نتنى مان وانا مان كالم جهادي زيغا تونتون توما مان وانا فورة نينا يا ينتان يا ينتان بدا امساك ندينا تسيدة مان كالم انبسا ابسان بسا يا دينا نسا ممي وانا tɩ nabiyaamã fũura n maan wãna pa pagb tʋlsem daa tar wa ya diinã koglgo yaa daawa wa taasgo bãmba fãa me karan sam yɩ karen saam dãmba n zĩnd wẽn tʋm tʋʋmã zakẽ n taas wẽnnaam diinã kɔ bɩ tuur yaa yentã yaa aisha wẽntɩm tʋma fure yẽ t'a tar yʋʋma yoobe a tar yʋʋma yoobe la wẽntɩm tʋma fura n tar la a wẽne a t'a be be n deemde na mandiin pa kaoomã n deem tãndo la ra tar bõe wed-moogã n tar pigse wed-moogã n tar pigse wẽntɩm tʋʋmã wa sʋka yaa wer mo mi ne pigsa le te wer mo tara pigsa anabi suleiman da tara widi n tar pigsa yikde rin wi tara ri ibna me ko ala ri ibna me ben wonto to ma kene ta tar yu ma wai tali ba pa ni ya ko sa wonto to ma pa ba fanji po en ke la fanji ya po ya po fu to wonto to ma wana to wonto to ma furi ya po fu to wonto to ma salama wana furi ya woto ne to fanji la wai wa fa ne fa ta la sababu ni wonto to sallam wana hon furi rikimi eh, ti wala paɣaba wai wa fãa gilli eh, kaset zoe n beeme sẽn goma zugum kɔ paɣaba wai wa fãa ned fãa tũm sobg n kẽ wẽn tʋm-tʋʋm t'a sababa ya bõe kɩtd gom woto eh, bala neb sãn na tika yẽ na n zãngd wẽn tʋm-tʋʋm tɩ wẽn tʋm-tʋʋmã yaa ya yaa ned sẽn nong pagba wala dĩin zɩɩm sara min tara yẽ na n gomd kɔ kɩ tõnd yi kaset yẽ zugum kɔ paɣaba wai wa fãa gil yaa tũum sobg tɩ ned fãa wa wẽn tʋm-tʋʋm zakẽ wũn sabab rãmbã sabab rãmbã fãa sẽn tũ ning nin pa tɩ wẽn tɩ tʋma okũla fãa yaa fẽeda wa bala pagba wʋsg fãa yelle n pa zʋnga pisnu ka be pisnu pisnu la a nu ba pag ta tar yʋʋm pisnu la a nu bõe le be tɩ vũra mõe tɩ pa pag tʋlsem la rele pagba wʋsg fãa yaa botone waa maimuna kãnga kelga ya وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يلا بقى يولم من النبي عم فولي يلا يولم da tɩ tɩ yẽ wa n pagr yinoorã kɔ maimuna yẽ pagr yinoorã la yelm annabi sa sallam wakat asnat alayha aisha aisha tɩ soeesa pʋg-kãngã aisha amaana wãna a soeesa sã n yaa ne wala bõe maimuna a soeesa lame yetɩ bõe biqawli a yeelame yaa innaha kanat t'a maimuna yɩɩme yaa min atqana lillah yẽ yɩɩ tõnd fãa yell ne wẽn-zoɛɛga maimuna a yɩɩda tõnd fãa yell ne wẽn-zoɛɛga wa awsaluna lirrahim alib yi da tun fa yin rogom ton kuri maimuna a aisha kaset k'o kan zuwa ya wato ne yi wai yi pa yi wani tun ko yi na da pan soba po tar pa gidra aisha ta ko kaset ya sida a po to zugun ko na po ton pa ba nun ko hum ka ko kaset son a po to zugun ko ni pɔg taab ni sẽn be bãmb ne taab soka a bara tɩn kõ kaset ne yaa vẽelgã pã t'a mi wa tõe me maan wãna n dẽ la aisha pa tõog n dĩyẽ wã kɔa a wilg n bala yaa ad yẽ yɩ tõa a yɩɩda tɩ fãa gilli wẽn-zoɛɛgã la leb n yeed d fãa gilli rogem tõkre woto la aisha tɩ yeele la aisha tɩ yaa ned fãa me a aisha wa aisha d pʋg taara sẽn tar neng nina a yet mam pa maan pʋg taare ne wẽn tɩn tʋʋmã pagba baa yentã pʋg taar sẽn ta wala mam sẽn maan ne a hadiga dama menga pa yãa ye yẽ ngã pa yẽ hadiya ye aye la maana pʋg ne pʋg yaa bɔgɔ wẽntɩ sala min tẽegda yʋʋra wẽntɩ sãn zĩ ne a tẽegda hadiya yelle n gomna sẽn ne maan wãna a sẽn yãka arzɩakam teel wẽnnaam diinã n gomna sẽn maan wãna a sẽn dog yẽ koamã koamã yopoe fãa yaa hadiya koam wa n wilgda sẽn naf yẽnda la a sẽn tʋm rel gom bãmba wã sẽn gomda pa nooma aisha tɩ pag sẽn maan kaalem yaa tɩ b ket n zĩn tẽegda yelle tɩ wẽn tʋm tõe n da rũngã n kɩ b ko n pasa nemna n dɩk n tɩg n poɛɛ hadiga zo rãmbã hadiga zo rãmbã tɩ fãa ket n yaa tʋʋm sõmgo n yaa yel-sõmd sẽn tat kiida bala d rogma kaanẽ rogmã tõkra wa yẽngẽ fo ba wa sã n maan kaalem yaa a ket n tara malgd sẽn tõe n maane tɩ taa fo ba wa zo rãmbã fo sãn malgd bãmba yaa wo fo sẽn kɩ tɩ malgd ba wa ne san kai wa fa ko lil mun ton to sallam da yakada rumun ko an pe hadija zora ma rike ta aisha ta waye won to ma da rayya halla kanat illa ajuzatun a hadija yin yi mai la ta kafon yanga ya po yan shamra al shidqai taman ana tanyeni ya sun manu ana ya sun in yi yana yana fi usa ko fa abdalaka allah bikra to wannan am tin fo na ni po sada po tari pʋgsada d tẽegd n yẽ yel pa tẽegd n yel la wʋsg-wʋsgo d yõ yaa ne yaa bõe yõ la bõe tɩm wa sallam bõe ka mama t'a tẽegda yelle relle aisha a ra tara pʋg taar sẽn yaa kẽnke hal n tol n tɩg n taa a ra maanda wãna n yʋʋndo wẽn tɩm tɩ sallam n yikr yʋʋnna ne a fẽn lama sã n yaa yẽ nengẽ yẽ tẽegrã na wã wẽn tɩm tɩ wasalam maan sujuudã zĩiga asa wana man maan sujuuda t'a kolma na wa man wana do ziga da man a sã ya t'a leb tinga tẽega a sã t'a yik masã tõeme t'a yiim ya sẽn da t'a tõog ban rara yin t'a yi in seg to wẽn to mai yɩɩ baki bala yun do han t'a yʋʋn soka wẽn-tʋm-tʋma dame yɩɩm n baki bake ka sahab sahaabsã yaado lebg t'a yi n ma ma magame tɩ yaa wala zĩig la a t'a sɛg tɩ wẽn-tʋm-tʋʋmã watẽ tɩ wẽn tʋm-tʋʋmã soka n ye yaa noogo la yetɩ mam tɩ wan wat n pa maan pʋg t'a ne fo to buudu la la n lebg maan wan la na n lebg n kẽ la ne rɩ pãã almuhim a kõ kaset sõngo ninsã yen wala maimuna radiallahu anha la yetɩ wẽ tuufiyat bi sarifa sã yena maimuna menga maana kaalem sarifa يكلم بابي بين كالم sãnata ihda wa hamsina الرا على أرجح aqwal ta tara eh, wẽn-to-tõog sãla maan higira a ne yʋʋm pisnu la a yembre koɛ n manege bãngdba koees pʋga la a maan wãna la a sẽn maan kaalmã qawlu wẽn-to-tõogã sãlam yeela hadiisã pʋga n eh, ni konto dũnban n yɩ sẽn wala pagã sẽn kõ koɛɛg nina a yeelm tẽ yẽra yɩme yaa gɛnaab saba rela yẽ eh, sẽn sor seengẽ wã pa wala sẽn sʋʋn na n yɩlga meng kɔ yaa gɛnaabã da tar yẽ tɩ yẽ sor seengẽ wã tɩ rat n na n yeel masã n yẽ n paam n soto wẽn tʋm pa ko pa wa be ko wa man janaba dana eh, pampaama soaba tɩ tũuni kẽed ke dan tare eh, wala mani sunan yi wa huwa lafdun yutlaqu ala dhakari wal unsa eh, le gom kãngã b pʋta la rawa a potala la ne paga jʋnd bõn wa n yaa rao yi pag fãa b sã n yeel bala rao man wana wãna me tun wãna pag me tũun kẽebe dẽl tɩ wẽnnaam nabiyaa salam yeela yaasa inna lmaa la yujni bãng tɩ koom yaa yana pa paamda ye jana papa baan wãna papa paamda ye rẽl le wom kãngã a loeta nengã yeego la yujnabu bi fathi nun le tõe n karemame ĩnna almaa la yajnubu bi mi a nun karendãmbã yiibã fãa gil yaa fõ maan wãna yaa sẽn sakde rẽ tẽ maana wã masãga anna almaa la tusibuhu janaba ورواية النسائي إمام النسائي رواية وعيلة متوين فإن الماء لا ينجسه شيء tɩ bãng tɩ koom bũmb pa rẽgemda ye bũmb pa maan wãna pa rẽgemda ye qaala sindi imam sindi yelme bãmb yaa wa pakistan mokasengã yembre wa hiya wifqa tilka riwaya e tɩ riwaya nina imam nasai wani wa ne wã n yẽ kell n fogendame riwaya nina sẽn be sunanagã pa rãmbã pʋgã rel sẽn na n tɩg n paas masã alwajh rabe neng sẽn paasda a naasõ soaba sã yẽnd wala sẽn be hadiisã pʋga fi hada alhadis bɩ hadis kãngã pʋga wa ma qablahu ni hadisin handan wai handan taura dalilun ala jawazi iktisal ar-rajul dalilin be wuri tirawten sume bil ma'i alladhi yabqa min ghusl al-mar'a ni ko ni na hankele de san wala par san so rel par san so kelle sakrama pori ko kan su. so bainama hadisin handan taura tunu ligamati nabiyama gidrame raw su ni ko ni na par san so kelle wala par so ni raw hun su ko ni na kelle la gɩdga nina sẽn wa bẽene wã mosã pa gɩdgr sẽn yaa harame yaa gɩdgr sẽn wa n dat yɩlgre sẽn yɩɩd yɩlgemde yaa fora soo ne pag sẽn soo n kelle sẽn yɩɩd yɩlgem la rɩkɔ bale hadisi sẽn wa yaoolame wilgame tɩ sakdem wẽn tʋm tʋʋme a ra sʋʋdame ne a pagba wala sẽn tab n de aishat hadis pʋga أيتمني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد فأقول له دع لي دع لي تين وين توما صلى الله عليه وسلم أبرسول ربي لا قيم بونكو وجناب أبرسول ربي تنفع فودي كوما ساو كل صابو يمي يرون توما صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة كلمة توما توما من كل يبقى نبي أما سنة يا وتور أه، وسنة ما ما هيا أكتم فوين بي باكا فوي نار تابن سوتو يا nina ninga nya wa yel wen wa na para ansu singa yempo wa ne yete o menga ya ya la ho ti ya nabi ya matu mo nabi ya masu eh ya nabi ya masu nabi ya matu mo to na ga ta ban yaka na man wana yaka na sa ko sa ta kelma kelma nabi ya matu mo la hadisa to wa hadisa to wa wun ta aisha ti yi lame tin wantun to sallam da su da bai loka yin pawa na fanya an panyan to man yande wantun to me yan yande hadisa to wa wato yin an panyan yanda wantun to me panyan yande hadis kan kamalare eh abe gafara ma pawa ni to yin watin ya lame hadis kan kamalare en eh, bala ko yin o pa yande ya bu mun sakadina pawa gidgr ka be yaa tɩ rawa wala paga ya halaale yel baa yen ka be rel wã pa n ye sũur ne taaba laoka yen pʋga n ka wʋm taab aye yẽ baa yẽ hadis n malge kɔ yẽ yaa bũmb pa malge tɩ yãmb sũur ne taab tɩ yel ka be naam ren kɩ tɩ dĩinã põosor ye tɩ bõe tɩ pagã ne a sɩda b yiiba tõe n sʋʋg taaba wala sẽn wat n kae kɔ yãmb pa yã wala sẽn wat n kae yɛlla a rao sã n kae b yãkra pag t'a wa soala pa sakr wa yaa rao la baod tɩ soaka pag me sã n kae yaa yɛlla b tõe n bao rao t'a kẽng tɩ soala pa sakre la pag na n sɩda sakdame b yiiba tõe n sʋʋg taaba pagã tõe n maana wãna pagã tõe n soya sɩda tɩ yaa yẽnda n yɛls na n sɩd soob t'a sã n miime kɔ a san mi a sẽn na n maan a san na n a to-to yõ me yi yɩl yɩlgemde bũmb yẽ sẽn be yaa na n sɩd soka ya yẽ na n yals ne tɛka ha wasa ya yi sun kõ yin ban bala le me yaa woto n ra wa me tõe n yalsa ne a paga t'a sã n tar su-keelem wa bala yaa su-keelem yella la a leb n mi nabiyaamã sũn sẽn be ya pʋgẽ kɔ n tun to tʋm fo min n yalsd f toore n soa n ninga n futa kãsengã fãa gilli n sa n wa yiismã sã yaa pʋʋs bũmb ne sẽn be la fo sẽn yã yaa fo paga ned ka bala kiid woto wã a rata bẽ a ratame tɩ b maana sotra a sãn da vɩɩ tɩ b maana sotr tɩ tɩ a sãn kiime a yaa woto rɩkɩm tɩ wall neb ninsã sẽn me so tʋʋm bãmb buuda me tɩg n so nina la b yilg nin goamna a yẽ wã yel wẽng tɛk-tɛk wa bala yõ saba paamda zu-nuuga bala yõ fo pãrasda kiidã bãndo yẽ pa sakde fo sẽn yã bũmb nina wã pa bũmb sẽn tõe n dɩk n gom nine tɩ pa bũmb tõe n dɩke n yĩs ne nede aye yaa fo ne wẽnnaam sʋk bala mi e bũmb ne fo me sẽn yã sʋʋba wakatẽ la bãngdbã kõo sore nengã yentã tɩ yẽ sakdame tɩ b yɩn togs yɩn togs alhaalbgɔ ned nina sẽn kɛɛoogẽ sã n yaa bɩd-a soaba neda yaa bɩd-a soaba t'a bɩd-a wa meng tall pãngã t'a wa ki t'a sʋʋba zĩig pʋ yẽ tagemse bũmb sakdame pʋ yɩn togs zãma wã bũmb yĩng tɩ yɩ waazu ni nebã fãa yɩ tɩ bãng pasẽnda be sõn wa wã pa wẽnnaam sor ye tɩ nebã fãa paam n lak n basa koa b ra wa rɩka a maan bõn-zẽng kɔ yẽ ka kẽer kiid pãdg bã yaa nebã masala b na n gũ bala neda sẽn da yɩ to-to tɩ b bãenga to-to wa a sã n kell n loog woto sɩ a lebgda bõn-zẽng kɔ la b sã n yɩ yẽ tagem sẽn wing da sora a raka be so tɩlg zug ye yẽ yɩ tɩ bõe yẽ maagda ned fãa gĩina ned fãa ba bõe ned fãa n bao dĩinã võore la ra fao yaare ẽ alhal kam sakdame la ãmb maa sã pa rɩ pa sakd fo rɩk n maan wãna fo rɩk n ne nede pa sakd tɩ b gome nam rele de dina hangal ga yawoto te ne bayi ba tun so me ne sa yana wala ni taaba rele hadis kan ga me wul ga me te sakda ne rawa ta so ni sa yana par son so kele wa anna hadha al iktisal la yu'assir fi tuhuriyat al ma te so kan ga me apa man wana apa tal da huna ne sa yana wala ko mai yele garwaye ngaye ayi ko mai gam gampo koma a yaa yelgemde la tɩ pagã sã n sʋʋm n kell koom n looge pa wilg tɩ kooma negema me wa kooma ket n yaa yelgemde n tõe n ket n maan wãna ket n dɩk n tõe n so lianna lma ala yanjus tɩ bala kooma pa negemde wa hada lfi'lu min rasul صلى الله عليه وسلم توم كان مي وين توم توماس وسلم توم ويا لي بيان التشريع يا هندا تنا ولي تسالي وكونسول يا هندا تنا ولي تسالي وما انا وانا كونسول وهو دليل الجواز يوم يا دليل مولك تساك من فيكون صبوت الفعل رل توم نسان تابنا قرينة نوايا بين نوايا تامسي صارفة عن حمل النه نان ديجي ساين ولا حديث نهن دان توري تجد غامي ووا تقالي بين يجد غنينا نتون تيتي حرامي a yi hida la wẽn a yi hida harama zĩigẽ n maan wãna n kẽng ne t'a yaa wala karaha tanzihiya yaa wala sẽn kisg kɔ yaa wala sẽn kisgi wala dĩinã pʋgẽ me yetɩ mak b kisgame kɔ rel bũmb me sẽn kisge a pa bũmb yaa haram wa darur sã n wa bee tɩ b tar tʋlsem ne pag sẽn sʋʋn kelle b rɩkdame n sũ tɩ yelka bee كما فيما تقدم على التحريم لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشيء ثم يفعله تبالا وين تم صلى الله عليه وسلم تنجد غايل يولون توما أتنجد غاوين أتنجد غايل يولون توم يوي تاون وانتو أصول الفقه ومهمة هي بان بيت بد رم بيلم توانا إذا حالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فالقول للأمة والفعل على الخصوصية له وين تنتوما قومدي أسان ويسغنا أتومدي الحال كان بي توانتو ولا زمزم كوما يا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب قائما نبي أما جدغمين راو يالس ينغر مانوانا نيوكو ashurbu qa'iman yala hingrin ko nabi ya maki daga lilla lilb san la ko fo yigum da tengo man wana yuk dina hangal gala boto la amma sa wa tebren tar intar yubin te hedan bo ya wa minim kabe ko sirran zin me yuk la ibn abbas ya lama ya ra'aytu rasul sallama yashrabu ma'u damdam qa'iman hajjatul wada arare ibn abbas yende yulubun ne ba hijim ne zinga boy zam zam yebra yaka yete me yeme tum la lillah wala han ne masa han ketembe harma ko ma no bona nyuluguru ne ba won ba ma man wana bam tuhuda wa tan sikire la man wona e eh, bam ya sokya bona bam ta ahli sokya bam ya yuluguru ba lele ibn abbas ram me handana wa hijimna bam wata hijimna to bam ya yuluguru ba na wa man wona na wa songo ne ba ya zamzama balle bam jilgirin ko ne ba to nyuda na ba mi son lele ye yele matin to zamzama ko mu ko to ma ta nyuwa yingiri ah gidgr jidaga mila la a leb n yũume a gɩdgame tɩ b ra yũ yingiri a yũ yingiri wa ka kanga ma hadna ma na wãnto yel bãngdbã sẽele ida halafa qawlu rasul sallam fi'lu nabiya ma sã n wa yõsg na yaa tʋʋmde qawlu lil umma ya ni zmai ya yaa da ma wal fi'lu ala al alkhususiyatu lahu tʋʋm nina sẽn tʋma yaa tʋʋm sẽn welg ne nabiyaamã yaa tʋʋm sẽn welge wala b sẽn boond tɩ khasa'is rasul yel hu sẽn ni nabiya ma tɩ yaa yẽ n tõe n tʋm ned na tõe n naaga be wã n yaa wa nen-kãng koa rel tʋʋm nina sẽn tʋma yẽ ne la gom nina sẽn yiisa yẽ a zãma wa en wakat kanga panda yal so zinga kawa ya tu hu wele gaye ni sayin wala won ton tuma alayhi salatu wassalam ni la hi ka e tatun ta la yele la man wana kar yanha atun gidrami ani shay ni bummu summa yafalu riporan ta tuma aw ya'muru bi shay wala tasal ni yele summa yatruku riporan ta basa sagat nami ni porin taban wana tabasa wa kullu dhalika min babi bayan tashri law to fa gil ya handa tanan mulgi ti sakatan sakdame tɩ b tɩ y wãna sakdame tɩ b tɩ n tʋm n la abasra an min basa ya sẽn mim basa yaa sẽn wilgde tɩ me yaa bũmb sẽn sakd tɩ tõe to wa basame a sẽn to na wa ya a sẽn tʋmdame yaa sẽn to tɩ tõe fa ya tɩ la tʋm dẽnla b fãa yaa vẽlgre a sẽn wilgdsme neba wẽnnaam wã na'am wa anna al amra laysa lil wujub neb n wilgd yaasa tɩ sa la pa bũmb sẽn ya wala tɩla ye ka bũmb yaa wa bõe sẽn yaa tɩla ti rẽk tɩ sakdame tame n tʋme mi wa base yaa sẽn wilg ba wa bõe ta pa bum ya tele bala ya tele a pa na le to anna nahya laysa lit tahrim gidagara eh pa bum ya harami ne keta ta to yin gidaga yelle wato wasan gidaga to rasuli pa kun su ingi la ya in wasu wa ya hada tan te pa harami bala sanda kelen kan da suwa fa fahama harama wa la san libagon to ma ya hu wulti ya bai sakada me ko رل يا دين فين لقري ولا يقال ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم رل تومني نهن تو موتو ميلي بالو تن يتي اتو هو لغن النبي امي ولا بانسون كيل تو فتري كنت سوا بايلن ولغن النبي امي هو يا نين فاجي لي ساكرم هو يا نين فا ولغن تو ساكرم بايلن هو لغتي يا نبي اما ينتاي فلا يعارض فعله قوله الخاص رل نبي امي صلى الله عليه وسلم تومنا a pa maan wana a pa yõsgd ne a koɛɛg nina sẽn wa ne tɩ yaa sẽn welg woto wa ye bɩl umma ne zãma wã ye lianna qaulahu bala nabiyaamã sẽn yɩɩle inna lma ala yusnib walma ola yanjus yʋgfiidu anna dhalika gairu muxtasum bihi yaa sẽn na kõ tõndɔ tɩ bʋʋd nina nabiyaamã sẽn gal woto wa pa welg hmm, ne a meng ye yaa neba fãa gill n tõe n lagma pʋgẽ walianna sigatu arrajul fi lhadis tashmaluhu rẽ le hadiisã pʋgẽ me yaasa n rao yell n wa beene yɩdgame tɩ rawa rawa so soni pag sẽn soon kele nabiyaam yaa bõe pa rao la nabiyaamã tʋʋn me ra pa fãa dẽel tũudum maana wala tʋʋn kẽe bõe rawa pʋgẽ wa amma jawazu ictisal almar'a la amma sakda ne pag t'a so bifadli rajul ne rao sẽn soon kelle rao sẽn soon kelle sakdame tɩ pag tõe n dɩka yen sobe falam yarid fihi dalil n yẽ nengẽ wã yẽ dalil pa way dalil pa way rawa soni pag sẽn so wa n kella ya nye gwa ma mbe kai balai nabi ya ma wa sun ya maimuna ram sun kelle nye gwa ban wa la amma pa su masa ne raw sun sun kella dalil bawai dalil bawa masa lakinnahu maqisun la bangar bari kame man qiyas han sakat rawten su pa sun sun kella ya sakadame te parame su ne raw sun sun kelle ya kin ya qiyas pa dalilin wa be ne ya qiyas temin ti sari wa me b yãkda la zĩisã naase alquran alsunna alijma alqiyas tɩ boon tɩ masadir tashri a naase dẽn la qiyaasã pʋgẽ me sakdame tɩ b yãk buudo sẽn yen wala diinã pʋgẽ kɔ rẽ masã yã wa soaba yaa qiyaase la sẽn tabn woto wa la kɩ pa wa hadis n wa a zugẽ ye ala fi haqi rajul min babi aula qala ibn abdulbar ibn abd albar yelme ya imam malik mazhaba ko mo kasan yimri la ba'sa an yatatahhara kullu wahid minhuma bi fadli tuhuri sahibihi tiyel kabe tabiyiba yen fa ton yelga menga ne ato sun sun kelli ampaya zemti ya rawa zemti ya para ibn abd albar awun gam tiyel kabe be ne shar'an sani pokon ko ne ta أو هلا كل واحد منهما به إيه، ها ولا من تكمي كمان أتنا فانا غاين نيري إما يهل كبيكو نعم وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء اللي لقوم كان زوجو إلا بانغ دبا بوسق فاج البيع زوجو ني جمهور جمهور بي قوم كان زوجو ملتي راون فا فا إيه، سكرم تفاج ني ساين ولا a octobre ko sun kille yawan ya bangar ba ko yise fa usra fa kin auto qad wal asaru ki ma'anahu mutawatira vun hinde ga yi sahab sanenge ne tabi imanenge hun mun guru wato ne yin ya han patoni sodan sa yin ya han patoni sodan sa summa zakara hadith ibn abbas yin pore awani hadith ibn abbas tun sun karma sabtulu wallahu a'lam le bangar fa yili abe wannan nenge rele hadith ba mabiyiba eh, ban me sahab sin igilaka rele wakati ne fa min galaga yikda wakata me keme etna yal sotoni ko to en am tele musa na le ban sekta ba ni kitab tauhid rele na wa sekta ba masa kayfiyatu tatheeru ma wala fihi alqalb ya baga soyman wana sen lilim wala ko wala lako abhan nan yilga to to ko wala gawa ya soman wana ya sen lilim bale ba pa yudi ba lelm name alem ne ne selim kirenga den ke ta payete shari bay em to walaga walaga ya ya yi da selim na tenkar mai tenkar ko ma abasan na yi laga lokka bi laga dala wan wanto rele hadis kan zugu latna wa sekataba na kala mana fa yi sa songo na mana fa yi albarka wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam او السلام عليكم سكر بيبي فضل Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ayo,

sã yaa ne wala hadisa n kẽer ne hadisa bãngrã hadisa bãngr yaa bãngr sẽn yalem wʋsg a pa tar bõe a pa tar saabe rẽkeeme tɩ wala bãn-kãseng nin sẽn zĩndi tõnd zamaanã pʋgẽ rũndã rũndã n yɩ hadisa mo-kãsengã wala sheikh al-albani yẽ wa bãngr wʋsg fãa maana kaset ne t'a pa tar bilg n taaga sã yen wala zãmaan nin tɩ n vʋɩg pʋgẽ hadisa mil n pʋgẽ ye la a mengã sẽn wa n na n yɩ dũniyã yeelame ma zeltu hatta al-ana ashkuru bi annani jahil mam pa ba kan ke santar hannu na sama hun zuwa towa to mam ya zete hadisa mini in bonko ril hadisa bangara ya bangan sun zuru musa e bang hadisi da misa hun malare ni hadisi da misa hun pamalara en yawa ya abun hun da wakat hun goma azubi la han tun ko kwai ya ta bang ta sahih buhari sahih muslim bang da bari ya gala ne boyi ni ya dara tibuni han ya pa fa ya sun malare ya bangar wam ko biye toto bangar wam e biye tawoto la hadisa bang da ne ngam masahan karba hadisa masati ya ban bam tumne ya bamrin hadis buhari ni muslima apama boy apama hadis hiram sanda bangar san la mun goma zugun ko la gomni nam sun goma apa sama da ye ya hamma la garbar ko ya hannan de bala adam bi tumne imam buhari fa nabiyami imam buhari fa malaki ya adam ga. adam bi me tʋʋmde wẽnnaam tadgame tɩ tʋʋmba tumba yim pa pitti tɩ pa bãmb wẽnnaam tumbe ya adam bi tumbe do b ken pa ma bum bi bes n tõe n wala sheikh al albani a tara bõe hadiisã yembr sẽn sahih muslim pʋga asmu t'a pa mala hadis kan la bo la tasbahu illa musinna illa an yasura alaykum fatazbahu jaz'a min adda'n la pa sheikh al albani dani ne yẽlame ni nina sẽn yeta hadis kãng pa ibn hazm wilgame tɩ hadisa pa malge la ibn hazm danga imam al albani hal wakat e wʋgma wilgame tɩ yaa adam bɩ y tʋʋmde la bãngdbã fãa naaga taaba n e, yare tɩ buhari ne muslim hadisi rãmb ni sẽn be be wã fãa ya yaa hadis n malge tɩ f sã n tɩ hadisa bee buhari wala be bee muslim bʋrg kabe ne ned pa fo yaa sẽn gese malg n bɩ pa malge san wa nan gom wala asani da wala bangani da tun da zin gomna in kin wala hadisi rafa ye mriye mata wat ne ba eh, ni wa san yela zubi balani na tun goma mata burka ya wasu azubi la ne ni paji li watan ba sa mata hadisi malaka ab de fana da me halan ta zin ne mutun yi tambo e sor tun ko mata bayin a tun lo ko to ko so taman wala ta lo yan bayan la amma san ya wala bangar wam ko onti ya wazu buhari ni muslim apatal bidigin ta yi wannan rafa lowar pore rike mata imam suyuti yele walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da alqur'ani walidha quddima imam suyuti yele me tikabe ga paramma pokon fangil hummalge alqur'ana lowar pore sampa buhari la muslim yin wani tablo isab tawra arel wannan ga palo war pore ya buhari muslimin pokon malagar waye ko ya gapa huntun tik la an maa ke kella masã sunan abu dawud sunan tirmizi sunan ibn maja eh, sunan nasa'i sunan ibn majah bala sã ya tũnd wuda bãngr pʋga ya sunan abu dawud n nangre tɩ sunan tirmizi pokole to sunan nasa'i masa sunan ibn majah yin la b yaoolem bale hadis rãmba wʋsg sẽn pa malg ibn majah yin hadith da sẽn pa malge n waoog n tɩg da yɩɩdbãma wã la son wane ba fa yetɩ yaa waa pa mi tɩ pa malgo a waa nebã bũn-ning tɩ b ba a waa ba tɩ b bãng teebã maa yaa hadiis da la pa malge don ni tun wa wa tagsdame la ibn majan ka mi hadiis sẽn malg bɩ a miime sẽn malg ne sẽn pa la wane wa ne a ilmu bi ya naji bɩ yaa na ta tɩ paam n bãng tɩ yaa hadiis la pa malge rel na b naasa woto wa yẽ rata a rata ay e so arata balabo fo sa wata hadis be sunan abi dawud ele la sok fon yehe hadisa malgam be pamalga fo yete be tirmizi sokor kete bebe fo yete be nasa'i sokor bebe fo yete be ibn majah sankoron ko sokor bebe be wata so kama yehe hadisa malgam be pamalga bala bam dam map ka kan la ka kan la ka poa to bam na wa ne ga frama ko malga ye ye bam gal gam ba to bam nan tiksa won ton to ngwa ham malga bebe ham pamalga bebe don bam tigi sa woto la buhari ni muslim pa woto bam yele me ya hum malga huwa hum malga ile ton nan wona ton gafa kim ti imam buhari gafa asin la baso hadis ba yin ta apa gulsa gafa kwa re suman istihara la man da kare yi dolon gulsa yan fanya yan rel woto ko kuma saban me hungulsa pa mulgi tibam tigma hum ji jilwa bala bãmb yeelame bãmb me na n tigsa bũmb ne bãmb me sẽn paam n bãng tɩ y malgame ma koyi e nabiyaamã koeese rẽkem tɩ bãmb me basã yɛl wʋsgɔ hadiis rãmb wʋsg n malge tɩ pa ne ka tõe n kɩt pa ki ye tɩ bõe ta wa malg tɩ buhari ya n pa a eh, buhari yeele pʋta na n sa fala ime to ma tʋma a kai ime to ma tʋma yẽ me kai rike ma a ka ye rẽkɩɩmã a tõe n bee sũna na pʋga tõe n be sõna abi daud sõn nisa'i sõn suna sõn ibn maja eh, bãmb n yaa gafra mayu yoobo sõmi wa لموطا إمام مالك مسند الإمام أحمد حديث لم تسبينا لا زاكم ببين طيب مسند الفردوس مسند الطيالسي معاجمة سنن الكبرى للبيهقي sunan kubra lil bayhaqi wa abelma datan ta wala mujallad fi nasi ne ba ngarba wa anzo imen ba gapa patin kalman sakwa tini ni mura mengi he tini ba datan yin sanye gapa talibu man wala gapo to bonte al mujtaba sunan sugura del bayhaqi do nyima hawa awo ho wo me kwa mbahabere da na sakti ne ba meli kuntum bal kwa Ba ne ba pale yi. ba mun tarfan ni na da vai hidon wa atun ketan wakat fa tun ni di pango sigde bal kwa atiyeme ban wana tun tumusi to ta al mujtaba le sunan el bayhaqi wa atara kubra la tar sugra kubra wa patin kalma sai ba <laughs> din kal la fa ya hadihi lam kwa rel bãmb pʋgẽ fãa tõe tɩ yãsa dĩinã malge n tõe n yaa bõe imam buhari meng sarte sahib ibn hibban sahib ibn hudaima bãmb fãa yaa sũnga rãmb wa tõe tɩ yãsa dĩinã n beene t'a sart rãmba yaa imam buhari meng sarte wala imam muslim sarte la pa yiisa ga pa pʋgẽ wa yaa bõe tɩ t'a pa yiisa a pa yetɩ b na n yiisa fãa wa bãmb me tʋma bõn tõe tɩ kae yãmb mi n wʋm tɩ b yetɩ hadis kãngã yaa imam buhari sarte la pa bi sahiha pʋgẽ ye imam buhari sart yaamẽ imam buhari pa gʋl sart n basl maan wãna la yi dũni ye yaa maangdbã n wa n dɩkaga pa n karme n mik tɩ gãlgr n be be nakẽnr n a hadiisa reegr pʋga la a gãlgr pʋga tɩ b rɩk yẽ maan tɩ ma. sart rãmbã fo nins rãmbã rel hadiis b sã n ala shart lbuhari yaa sẽn na n mik tɩ imam buhari karen-saam dãmbã bala imam buhari tara bõe a tara karen-saam dãmbã a tara karen-sãamdãmã azala zagla a zagla a zagla a zagla yaa yẽ karen-sãamdãmã fo sã n wa tɩ yẽ hadiisa to t'a ka be buhaari fo yɛ sãnada tikra fo mikame tɩ karen-sãamdãmb ninsã fãa sẽn sõdg be sãnada zuga fãa ya yaa imam buhaari karen-sãamdãmbã fo yeetame tɩ hadis kãngã ala sharti lbuhaari walam yuhrijkum hadisa ya imam buhari yẽ sarte bala sẽn be be wa yaa ye la pa yiis hadiisa wa

伊拉说：“沙伦的尼萨尼布桑娜尼基坎帕里尔的哈迪斯兰桑娜尼布尼瓦瓦莫拉霍乔龙波雅曼尼瓦亚尼鲁杜乌托瓦。”伊拉说：“萨拉塔马布乌尼沃托乌瓦伊鲁奥库波尼巴格巴蒂彭瓦伊兰基布尼萨哈迪西乌切兰阿尼亚法辛塞辛尼。” alhamdulillah san kene me mo muli me ti san wala zan ni ne fun zan ba maramba ne sabab ram ni so pa sabab ram ni sa fun dikren tiki le san wala me mur hadis ko bale sabab ram be me ti gala kam ti be kabra ma ko hadis ba ngar ko yani sabab bo labten le sunet hadisa e be be ne ya mo al bid'a wa ne san ya bid'a so ba ne san ya bid'a so ba hadisa mo ma wala pali ga hadisi la ya ni ne me ko mbala bambe be bale bid'a wa ram ya ko ba yibo aye wa bo na mela ye wa bo ni han bo na wa pali ga da hadisi da han bo na wa pali ga da hadisa bid'a rama mubtadi aw me ba me ya ko ba yi aye me be mbo ne ta ye me be bo ne ni ne ya bid'a so wa lazim bo foto wa na ga bidai a hankin wato a ken na wato a jilgidin tom na bida la pa gomni ne da a pa man wazo apa sukr fo n pai apa wom fo wama yẽ ya mubtadi la a pa boond ne dĩin a loɛɛgã zuku la bɩd a soab n be be n boonne a yaa bɩd a soaba la sẽn yẽ ned fãa yaa sẽn dat n na n kẽesa pʋgẽ wa dĩinẽ wã bõmb dãmbã hadiisã wẽm dãana wãna riga hadiis rãmbã n pa rɩɩge la sẽn pa boond nebã b rɩɩga bõe b rɩɩga b hadiis rãmba rel sã n wa tɩg mik tɩ bid'a ni nan be ne awa hadith ni awa ta ya hanna son yemi da abule mun wala shi awa ab hadith da mu wasu fa gili ya hanna son ta alal bayt kim to riwayat ta fa gili ziri riwaya ta wasu fa fa watne fa ya hanna son ban me ngai be loyer ni zuka kai ba hadisi wa ya hanzi no fabrikun wa ne ndat lan son le riwaya ta ban fa gili na wana ob kada men lupi rẽlle b lebs hadiisa a tara bõe a tara sart rãmba n bãngdbã pãã sẽn lagem taaba zugẽ tɩ yõosb sãn wa be ned nengẽ a hadiis pa reegre wala zĩr n beedo wala zĩr yẽl boto bõe mutaham bilkadib mutaham bilkadib a hadiisã moɛɛm nengẽ pa tɩ le t'a yag zĩr wẽ hadiis pʋgẽ ye yẽ menga ne nebã woto sãn yẽsda a yagda zĩri hadiisã moɛɛm pa reegda hadiis ye bala ned sã n tõe n yag zĩr yĩne a bõn naal taasa woto a tõe n yaga wẽn-tʋm-tʋʋm ziri kɩɩme tɩ ziri n beedo zĩ-kãngã pa reemd koy sã n yaa ziri n saba la tɩ b yẽ ziri n beeda neng n baa yentã b baa sã n tuubi pa reegrã goame bala pa tõe n bãng fo yɩ ziri n beeda pa yi wa yẽ foone wẽnnaam zʋka ziri n beedo bɩd-a fisk fisk ya bon tar n yɩ tũudum kɔ bãmba hadiisdã n pa reegde ned n ya faasɩka n tʋm wala tʋʋm ya mun-kɩɩsgɔ bed-beda b pa rɩɩgda hadisi zem tɩ yaa wala fisk sẽn yaa wala bedre a bedra y nengẽ wala sẽn yaa vẽelga la yẽ yaa kefrla a bilga yẽ yaa leslaam t'a wẽn-kɩɩsg sẽn yaa wa kabaa'ɩra kɔ tɩ boond tɩ faasɩke rel n wa bãmba n yaa sabab rãmb yaa bɛd-bɛda tɩ hadiisa moyem dɩklg yẽnna mi ned sã n wa bɩ ya pʋgẽ a hadis pa rɩɩgde la kɛ pa wala sabab rãmb ninsã sẽn pa yagne wala ãdem-biiga menga wala dalil pa waa zugum kɔ wala ne so abon we mi man wala we rak nawriya yo bana il e, ba yim e, ko e, la bon wul gama ti hadisa yima puy ne ngata bebe ya mutashaddid to lo ya kanken wuso bebe ya mu'tadi ya ten sori bebe ya mutasahil to lo siga jiljilde ni ya yoyol yol ba wala abi hatim razi abi hatim razi yana ga changr yitun luba rawi da ta yitun luba ne hadisa ne bõe ne yin ta wala sun na n dul hadis rãmb piiga tudugura yin ye tun ke lulu kell rugã lame ye t'a lulu suka faso mai a lulu suka han faso mai ana wa wani ne yell sẽn to mun tɩ kwaton do to bon ta abi hatim arrazi yẽ ya yẽ yaa yelle yẽ yaa kãnkãe hadith ra pãe yẽ sã n wa t'a zagl yaa bõe basem yam saba abi mun to f kell n gãde gãd sõma a wa t'a zagl ya bõe basem yam soaba bai gar sama. bala neda pa ban wana apa kin neda apa uli ki tine da ya tira yolo yolo woto de don asan wo yeta ya tira a bo kire ngap bo man wana bo kam la asan wo ita zaala pa so maye azaala la pa so maye ti azanga ha da dari ko ko manana ko koy libran sigin je mo tabaka mo tadilawa hinde soka imam buhari imam ahmad imam yahya ibn ma'in bama je bamma biye nan ne da pongwe ngin to wana nanti kami kami mikame yang bãmb yeelem tɩ yel ka be naaye la yẽ wã ya kãnkẽ wa ya ya lubri yẽ meng ya ya lugri bal kɔ yẽ ba yẽnde yẽ wat ne hadiisa yõs mal hadiisa malgra pʋgẽ neema hadis yang neb hadis apa malgame hadiisa hadis yang hadiisa mo ned fãa tara ne kẽndr kɔ la mutasahiluma ya wa ãe imam imam ibn hudayma ni hakim bama ya neb sẽn tolg n sig gilli rɩkɩ tɩ hakim maana wãna amalga hadise eh, mari ana madinatul ilm wa aliyu babuhu ayem ta hadis kan malga imam zahabi yete ah, hakim poya ya zo yan malga hadis kan hadis malga wa bele yawan bin ya shi awa ko mo mam la bangara tinga ali la ignore yo ya hadis malga tin tin malga don wi tin ya yoli yoli so ko ran wi ga mata tabo to wa ya tili to fasan ya hadis bangada are le ko gunsi tãabã woto n tõog wa n yɩ gomni gom sẽn gom tɩrga fo ra yãng abi hatim n eh, eh, maan wãna abi hatim sã yeta yaa sɩka kell n ra maan wãna ra le maan sik bala neda a zĩ yeel ned kɔ la a sã n wa yeta pa sõma a yẽ rata yese bala yẽ yaa fo sã n imam buhari rame nengẽ fo mikdame tɩ been wã tõeme tɩ bãmb koɛɛsa yaa sõma tɩ fo maan wãna fo tik bãmb koɛɛsa masã n tʋg rẽla wotoorẽ be beenẽ kɔ rɩkɩ b tɩ sãn na wa yahya bn ma'il yẽ me yaa imam bõe yẽ yaa imam ahmad tũudn taaga la imam bn ma'il yaa a ra yaa yelle bala yẽ tũudn taasa yẽ karemi taasã fãa baa yentã a pa basye baa yentã parce que yẽ ra wat n yeelname tɩ aala wunaktabu fillahi saa wa y tɩ d wɩde wẽnnaam yĩn wɩdbo lɛɛra yen bala wẽnnaam yĩn wɩdba yaa bʋgɔ yaa b zĩnd n soka a zag alhadis alhaali a wãn tɩ b t'a ka a zag alhadis alhaali riwaya wakato hadisa gol sok wakato gomna meko azagal al hali ya wona tab tawsa al hala riki meta goma me man wana atunu ta sa fa ababa ba yeye to boya intikin yilin yiliya wal ibn ma'in fi rijali maqalatu sayus'alu anha wal maliku shahidu fa in yaku hakan fa huwa fi hukmu ghibatin wa in yaku zuran fal wa'idu shadidu wudulmi tibin ma'in ya targoma rafu zugu a abnan sukala alkiyam da aritina baya kasetu a sã n yaa sɩdme yaa wɩdbo a san ya yaa zĩrin beedme a wɩɩbd yẽ be ne wẽnnaam ga wo a ya la bõe yaa sẽn gom nebã zugu a zagl yaa faasɩka a zagl yaa dajaale a zagl yaa b goma woto tun tõog n bal ma goam kɔ san n pa woto nenda pa wat yɩlgem kɔ ra beeme pʋ yagdb ra beeme n da maan wãna n tõe n fabrika hadiis woto bala n pa ba kpaaf yaa zimba nan fabrikin fabrik wala tun ne wala tõnd ya ne ban fabrikin neb n fabrikd hadiis kela ga nan kelga ne dan tʋbre pa ned n wa n pohor ye mõor wani yeele nabi ya tɩ wẽnnaam hadisa nabi ya hadiisa yi ya man shahida maulidin nabi sa sallama fa ka annama shahida badar tɩ nabi ya yeele yẽ yaa abun me be ban pohor ta n tun inde kame kwa bõe nu koɛɛm yĩng kɔa ebti nabi ya ma yi ned san man kaset ne man maanego ya wa man kaset ne bar zabri. hadisa gʋlsg pa yaa n sam ta hanne ma masã ba ma ta abke tun wat ne ba ma budu e taaba me ba be tʋm-tʋgmã wakat zĩig bala n kelm wa zĩig bala n ne fabrik gum bala n dɩk n tags yẽ tɩ yaa hadisa ra beeme wa bal tɩ bal balname n tõog n yis gom gum ya nabi ya ma bãng tɩ yã wala nabi ya mi ya nyawo nabi ya fa yi Hadis yon mwen pa ou, pasou yon mwen pa ou Wote lop bala Hadis yon mwen sa yon wak ton la fang Hadis ba yon mwen pa yon mwen A bala la jil li Mwen ta as ton nou, mwen malega fang Yon yon mwen mwen koulse, mwen pa malega mwen bebebe Tormi Yon yon mwen fang seral son mwen Na Soukoun mwen pa Yon soukoun mwen pa tuma ya nyimre la bum me ngalo ni nyimwa tila fam do bum anga man wana ni wani bi aw sallallahu alaihi wasallam an jida jida ni ga ya jida ni ya hara ni jida ni ga hum pa hara ton ko yella fi la mo ko yella fi la mo ya nabiya ma pa ya san wa yusona ya tumde إذا خالف قول الرسول فعله فالقول للأمة والفعل على الخصوصية له bãngdbã kõ woto nabiyaamã koɛɛgã sã n wa e yõsg ne a tʋʋmda koɛɛgã yaa zãma wã la tʋʋmdã tõe n welga ne nabiyaamã bala yɛl n be be tɩ yaa kasa'is rasul welga ne nabiyaamã a yentã ned pa lagmda beene ned pa nagda togse n tʋʋm beene tɩ boon yẽnna tɩ wẽ kasa'is gafra meng n wall zugu n kɔ gafra n wall zugu yel wa yelle n yaa nabiyaamã la wẽnnaam welg ne ã n kpẽ sor t'a tõe n tʋm la ned pa tõe n naaga ye wa paari ka meng n kõ ned yaa fo tõe n zĩ woto ba tɩ pag wa tã n yetɩ m dɩka meng n kʋ fo fo reegbi pa tõe n leeg wɛ bala yẽ yaa tʋʋk la nabiyaamã reegdem nabi امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك يمن ويلغ من كفو لن ربطين عربي وحي يلا بونتي خصائصك rel wala tʋʋm na sẽn na la liba lebã wãna la wabasi asala ni a saglame la basi yaa sẽn muna kõ ta tumna hasar ta tuma ya fawa gibe pa a basga ya dalilin wuni wilgde t'a pa gibe bale a samar wani a sã n bas ta gun fawa pa ta fawa abin t'a pa a pa yia waajibna nebã ratame tɩ yaa waajib wa usul lfiqhi wa bãngdbã arba me yeel bõe alamro yaqtadi lwujubu ma lam yasrifuhu sarif sagl sã abu wa bũmb yĩnã sẽn dogd ya yaa sã pa wa mi kamete dalila to wa wilg t'a pati tɩla ye sa ta a la Basa, basa ya yaa dalil ta pati tɩ pa tɩla ye tʋʋm nina me hanna ma na asan nan wãna a sẽn na n a tɩ b me ye a gɩdgame la le lebg n wa tʋʋm yaa ta wilg tɩ gɩdg na sẽn gɩdga yaa paasa raam ye sakdame tɩ daruur sã n wa be tʋlsem sã n wa be yaa nen-kãng la ولا وانا ما نفع سيغل سنغو إن يو ياهن دات تبكار مصول الفقه وصمع اللي يقول انتم غوفا هم غوفا نعم نعم أمبر أنا كارانا وقت أنا تازوين تازين كان تيم بحمي كتاب التوحيد لا أنت تونكني توحيد ببحبين توحيد كارانا لاري بيركوين لا أنت تونكني حديث بموانا أتى غو ملاكين تاب كو إن شاء الله نعم sam yõ pa sõn pa baa yembre pa tar tõk ne loa yɛga pa tar tõk ne sã yaa soab zu loa yɛga b tõe n lekame wala me yaa ning karimbiga ni ni ya ni bora bi puna la bam wansi ye la mangana bam chenga ti bam do ba ye ti banni bi kan wakati kuta bi bala ya buge da bebe ya war sen siniga dum tanwa ge ba ba kuta bebe ti da wuto ma ya in ki da ro ban no fubi to no ni ti ro no pa ti din ko so so alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala man la nabiyya ba bo e eh, sokora ho wani ni na wa yamti ban ye ba da ye yẽ baooda bɩ pugla eh, bãmb fu an sɩng yella bãmb tallame n kẽng rao ne ãn dãmba yẽ ne bɩ pugla n tʋ taab n kẽng bɩ yaa wala eh, kẽna malgr kẽnde eh, yẽ me ne a neb tɩ b kẽng tɩ malg kɔ ya wa nin kan bo la ha wa wa tun kena men ken budu ya wo ko ne ma ha nzari yelo ha wa nin kan an yi le kerme ya toro rele san watr yagme ne wala gomni la wane wa ni ya zilim yala sen ne silmi pa ken ni ta ba boy ne boy pa ken ni ta yo pa din go me mo ya tun ro go miki ya tun mi ro miki handa be wi ma pa tini bara mi ya ru tini sila nga wa wa lele ni wa ya zilim yala wentun tuma sallam wan kisi wentun tuma wa mana wana wan kisari maan tɩ tõnd fãa yɩl lebga mabiigre dĩinã pʋgã ba tɩ tõnd sã ba tɩ buudã sã n yõs taaba ba tɩ tõnd tẽesa sã n yõs taaba wẽnnaam maaname tɩ tõnd yaa bõe tõnd yaa mabiigre dɩk bãngdbã yetɩ bõe tɩ wẽnnaam maaname tɩ mabiig nina sẽn be tõnd ne taaba soka mumin dãmba lislaamba a maaname wala wixtalafat ansabuhum ba tɩ buudã sã n yõsa taaba wa tabaadat autaanuhum tɩ tẽesã maan wãna zãag taaba wani sẽn ta ya tõnd yɩ mabiiri innama almuminuna ihwa mabiir n be lila mumin da fãa yɩl mabiri mabiir sã n yaa mabiir n sa ya tɩ paga a pa fo masram ye wilgame tɩ ful bee beene ful bee poone a soka tɩ y tõe n t'a san para ya yaa bɔla fo masram kɔ la tõe tɩ pag ning fõ pa tõe n loa furi fut kẽedame yãmb ne taaba pa tɩ buudã yaa toor toore yãmb yaa mabiir dĩinã pʋgẽ dĩinã wanga wa n tɔk yãmb ne taaba yol man kifin da ma tir man bam ti tun ba ta buda ya yin ta ba ta fana ta ba ya pe na ye ya tun be la tun ne mun walihlam ruwan tan be zinin fa tun ya mabi da zili ma yal fasadan dikin na ni islam ko sa wata kan ya wala yil kan budun da tan na loyi furi san pa mi kamata haraman bebe san pa mi kamata eh, sura e bumun bebe ina fasadan ni dina ta kella wala roga da ba payari a payari fo furgwen sẽn bɩ silmiiga zi-kãngã e fo furda biiga tɩ yẽ e soaba pa sõ tɩ naagẽ fo kɩɩsa rogdba ye mm, yẽ pa kẽed beenewo bala o kookole waalidɛɛnã yaa o kooka yaa mengã yaa bõe o kooka yaa fof nan yõsg neb yiibã yaa ne yel nin sẽn sakde yel la beng sakdẽ fn tʋg n kõba fo ye tʋg kõn tʋʋmi la pa wala fõn kɩɩsgo yel wotgo bala yẽ wa e ya ziilem yelle ziilem yelle pa rɩk nan doe taoore fo pa segd n pʋgbe fo segda me n maana daawa meŋ fo segda n wilgb le menga n vẽlgba lɔy kãngã menga pa zemsni dĩinẽ ya yẽ wa na n be be kaye ke paa wala nan yãagb wotone nananda tɩ bãmb pa sak wa a wa ne dalil bʋg n harma dalil nina sẽn harma b wa ne bala fẽn gom tɩ ka kẽeda pa kẽeda ya neb n kẽ zĩig la n dogla bõe maaneba bf a fɩ pa maaneb wa dalil ya yaa bõe dalili ka bebe wa awa wa nan gome ya zilim yala ya tifin yala dalili ka pon ko bo wa wayen wa so ba mabuda han tun ton watun na islam ba sok men fa hamad ba bo ya yel solom ko riyan shakra me ya lo ka ko lo ga zikan o masa ko en to lo nde ndegal ga wala ko ni ne ni abni shakra min ba halam ba amna min lo ni za ne za al pakin pakin ne ta pakin wan wan to wan wan to tɩ yaa yao bɩ sa ya wa den kan yẽ pa sakd wa na ma sa ya bu to to ya n to sa ya bu to to me ngo to to mo sa ya un ko ma haram wa fur da be no apa lihlam la er eh, lihlam apa ya islam fur ke be no le lo na ma na sa son wa sa ni eh, eh, wala yan wa ya zilim yala sa ram te bas yan wa ti yan wa pana dine po ko wa katam te de gal ga masako dar gar wonna am dine dar dikari yala am bu la wonna bala yõ kẽ wẽeda bõe yõ kẽeda loɛɛga yɛl pʋgẽ kɔa tawhiida meng woto e wa a sɩda t'a karem kɔ n gom tɩ nebã pa wʋm tawhiida võore b bãmb wʋma tawhiid võore n wʋm tawhiid võore ket n zĩig gomdã yã wala d ra n wʋm tawhiid võor ya yaa sẽn dɩka yell n kɩs wẽnnaam jelo la na n zĩ woto n maan tɩ sã n maane ka yɩ sõma wa yaa yaa bõe la tɩk n ka be wa rel ah, wẽnna wa duud fãa gille wẽnna maan sab sõngo وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته